ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب min قبلكم wa ان an الله kamar da kuka sani yan uwa yau wannan ƙasar ta Najeriya take bikin samun yancin kai addinin musulunci ba addini ne da ya bar komai ba ko dai ya ce a yi ko ya ce kada a yi ko ya kwaɗaitar ko ya yi magana a kai inda addinin na musulunci ya sha bamban da sauran addinai sauran addinai bakin inda ake yin su shine wurin bauta in ka fita da wurin bauta ka tsara ma kanka ko wani ya tsara ma ka be amma addinin mu in ka tashi da bacci kana falkawa zai gaya ma ga abin da zaka karanta in ka tashi da bacci zai gaya ma in zaka shiga makewayi ne ga kafar da zaka shiga da ita ga abin da zaka karanta in ka fito haka in zaka fita gidanka neman abinci ko zuwa masallaci zai ce ga kafar da zaka fita da ita ga abin da zaka karanta idan ka je kasuwa zai ce ga nau'in kasuwancin da ya kamata ka yi ga wanda bai kamata ka yi ba in ka dawo gida zai ce ga kafan da zaka shiga da ita gida ga abin da zaka karanta in ka zo cin abinci a gida zai ce ga hannun da zaka sa kuma ga abin da zaka faɗi in ka zo kwanciya ƙarshe ya ce ga gefen da zaka kwanta ga abin da zaka faɗi ma farabna fil kitabi min shay babu wani abu da addinin musulunci ya bari addinin musulunci ya yi magana da kake shiga toilet ya yi magana da kake shiga kitchen ya yi magana da kake shiga cin abinci da abin da ya kamata ka ci da wanda bai kamata ba da alas da haram ya yi magana game da siyasa ya yi magana game da ƙasa ya yi magana game da zamantakewa ya yi magana game da kasuwanci alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya karanta ya sani ya gani wanda bai karanta ba bai sani ba bai gani ba cikin abin da musulunci ya yi magana shine abin da ya shafi son ƙasa shin na farko yana halatta a musulunci mu raba kanmu a ce wannan ɗan najeriya ne wannan ɗan ghana ne wannan ɗan saudi arabia ne wannan ɗan america ne eh idan wannan ba zai kawo rabuwa ta addini ba ya halatta akwai abubuwa da yawa da ke nuna haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai wanda ake cewa al-muhajiruna akwai wanda ake cewa al-ansaru dukkanin su musulmi ne masallaci ɗaya suke sallah annabi ɗaya suke biya addini ɗaya suke yi amma identity ne aka samu ma kowa da za a gane da an ce wannan al-muhajir ne watan wannan garin su dan makka ne ta howa yayi wannan garin da an ce wannan al'ansari ne watan wannan dan wannan garin ne madina aka haifai haka musulunci ya yi wasu mutane lokacin annabi sassan wasu haɓe da ya ce musalmanul farisi ana kira ne da sunan ƙasar shi ana ce mai salmanul farisi akwai wanda ce masu haif al-rumi akwai wanda ce ma bilal alhabashi habashi kuma duk lokacin annabi sallallahu kuma ana zaune da su wanda ya nuna cewa a kasance wanda ya ce wannan ƙasa ta ne ni dan makka ne ni dan madina ne ni ɗan ɗa'if ne ni ɗan najeriya ne ni ɗan kaza ne da irin sunayen da ake amfani da su a wannan lokacin wani yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi an yi wannan to ta ƙasa ana son ta A dalilai da yawa da suka nuna cewa son ƙasa wani abu ne wanda addini ya yadda. ƙasar da kake zaune tana da bambanci da ƙasar da ba nan kake zaune ba akwai ayoyin ƙur'ani da suka yi magana akan haka addinin mu ba addini ba ne wanda ya takaita ga rukuni da sujuda da ɗaukar kowa da me karantawa da ya an zo alwallah ayoyi da a ciki masu magana game da siyasa ayoyi da a ciki masu magana game da waye cincinta aika shi ambasada in za a aika wata ƙasa ayoyi da suka yi magana da hadisai da waye cincinta a bashi responsibility kaza hadisai da suka yi magana a in ka diba sunan abi dawuda game da yanzu an ba mutum aiki zai rubuta acceptance acceptance so ya rubuta rejection dukkanin su lokacin annabi a shi ana wannan duk lokacin annabi sallallahu ana karɓar tax ba abu ne sabo ba ga kuma abin da ake da shi ana aika mutum asad declaration wani abu ne da wasu ganin sabo ne wanda ya hau ofis a tun lokacin annabi sallallahu duk a da sai ga sunan birjet kawai mutane sun yi nisa da littattafan musulunci sai su yi tsammanin abin da ake yau da gobe kadai musulunci ya yi magana yanzu akan son ƙasa akwai ayoyi da yawa da suka yi magana akwai inda allah ta tabaraka ta'ala ya haɗa son ƙasa da son mutum shi ya so kan shi ka so kanka ba laifi ba ne don haka ka so kasarka sai Allah ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah ya ce da mun rubuta musu cewa ku kashe kawunanku ko ku fisa da ƙasarku da ba za su aikata ba sai malamai suka ce jiya da Allah ya haɗa su ƙasa ya haɗa ta da su rai cewa ka kashe kanka ko ka fita ko ka fita da ƙasarka kafin rai annabawan da suka yi zuwa saboda sun san yadda mutum ɗabi'a ce yana son ƙasar da yake zaune duk da tsuntsu zai je ya gije na kara sai ya fita neman abinci in ya dawo iske kan canza mai an mai san mai na alhariri wani wuri da ba inda ya yi ba ba zai tafi can wancan iccen ba sai ya wuce dukkan bishiyoyi sai ya taho inda ya yi gijen shi domin yana son inda yake yana son inda aka haife shi wannan ɗabi'a ce ta duk ɗan adam allah ya same wannan ɗabi'a cike don shi annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya hijira daga makka zuwa madina aka tilasta ya ban makka ya komo madina shi kuma dan makka ne tusar da aka haife har shekara hamsin da uku a rayuwa bai san ko ina ba sai kasa ta makka to ana nema ne don haka ya fita ta wata hanya da ba hanyar da aka saba bi ba sai da yayi tafiya sai ya kawo ga hanya ta daidai wadda wannan hanya yanzu in kabbinan za ta koma makka garinsu in tabbina zai koma madina inda zai je sai ya ji shauƙi da so na makka ya kama shi gare su hijira fa zai ya tafi sai ji shauƙi na makka ya kama shi na so ya koma sai Allah ya sauka samai innal ladhi faraba alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad wannan wanda ya sauka san maka qur'ani yayi maka alƙawarin zai mai sheka a gare ku zai mai sheka a makoma zaka koma makka ji annabi sallallahu alaihi da yake son makka har ya kasance hijira zai tafi ko ba zai tafi ba haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin suka yi tattofin tofin alatsi ne ga waɗanda suka fidda su daga Makka zuwa Madina Bilal yake cewa sun raba mu da gidajenmu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dibi Makka yace ita ce mafi soyuwan gari inda Allah wallahi da ba mutanenta sun fidda ni ba da ba zan fita ba annabi sai ce da ba fidda ni aka yi ba daga makka da ba zan fita ba fita daga makka ba duk wannan yana nuna cewa cewa annabi sai yana son makka akan ƙasa ta ce a lokacin fa da ya ji cewa ya kamata ya koma a Allah sai ku sami wancan ayat abinda ya baro gunki 360 a Ka'aba ana bauta musu amma wannan attachment kawai na cewa ƙasa ta ce nan ni saba nan aka haifan nan ni girma irin wannan shauƙin ne ya ji yana yi rai da su duk annabawa da manzanni da aka aiko musu idan suna so su yi musu walaƙanci sai su ce za mu kore ku da ƙasar ku domin sun san abin da ɗan adam ke ji na wahala ya fi sai da ƙasa ta yi wa ƙalar lazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw na fi millatina Allah ce kafirai ya aiko musu manzanni da suke ce musu lanukhrijannakum min ardina za mu koye ku daga wannan kasar aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku komo addinin muku ba wannan addinin da kuke yi saboda me saboda sun san babban punishment ne a fidda mutum da ƙasar da yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi a makka da yana da'awa da mutanen makka suka shirya suka hada gungu cikin abubuwan da za su cewa za su yi mai shi ne ɗayan uku ko dai su ɗaure shi a yi mai ɗaurin da ya rai da rai ko a house arrest ya kasance ba zai iya fita ya yi da'awar ba ko a kashe shi ko a fisai da ƙasarsu wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka aw yaqtuluka aw ka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin lokacin da waɗanda suka kafirce suka tsaya mutane maka suka yi mitin suka ce za mu wa annabi ɗaya uku za mu ɗaure shi mu hana shi ya fita ko za mu kashe shi ko kuma za mu kore da garinsu wata saboda an san mai an san son gari kamar son 'ya'ya ne don shi watan Allah ke haɗe su yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun da ha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi rabba su hatta ya'ti Allahu bi amrihi Allah ce idan iyayenku wata matsala son kasa sai Allah ya faɗi na matsala ɗaya ce ce Allah ce idan iyayenku son iyaye musulunci ya yarda da shi ko ƴaƴanku son ƴaƴa musulunci ya yarda da shi ko 'yan uwanku son 'yan uwa musulunci ya yarda da shi ko abokan zaman ku wata matanku ko mazanku eh, musulunci ya yarda mutum ya so matar shi ko mata ta so mijinta ko wani kasuwanci da kuka tanada musulunci ya yarda ka so kasuwanci da ka tanada ko garinku shi ya fi soyuwa gare ku daga Allah da manzon shi da jihadi wata matsala kawai shine ka so baban ka da Allah matsala shine ka so mamak ka da Allah matsala ka so dan ka da Allah matsala shine ka so kasuwancin ka da aikin ka da Allah matsala shine ka so matar ka da Allah matsala shine ka so mijin ki da Allah matsala shine ka so kasar ka da Allah amma da in wa'annan dukka so su so da bai fi ba ka bibita su akan Allah ba ba ka bibita su akan manzon Allah ba to wannan abu ne wanda ba ya da matsala duk wanda yana nuna da musulunci yi wannan ƙur'anai da hadisai da ke magana game da son ƙasa in ka ɗauko duk wani abu da za ka iya ɗaukowa za ka samu cikin ƙur'ani da hadisai akwai ayoyi da yawa da suke magana shi ko dai baka kai su ba baka karanta ba ko baka san su ba ko kana wuce su baka san wannan shine ma'anar su ba don haka mu ta gode ma malamai da suka yi ta da irin wa'annan ilmoman a cikin littattafai suka rubuta littattafai son kasa ɗaya a musulunci an rubuta littattafai da yawa magabata sun rubuta littattafai malamai sun rubuta littattafai guda ko abin da yake magana patriotism ya za a yi in so kasa ta musulunci ba wani concept da ya so daga wata turai ba ba wani abu da aka laƙaƙa a musulunci kawai noshi mutane da yawa wata suna faɗa da wani abun da cikin musulunci yake amma saboda kila ba su san shi ba saboda ba su karanta ba sai su yi tsammanin kila suna faɗa da shi akan turba ta musulunci da annabi sassan ya ban maka ya dawo madina sai fara son madina sai shi ma yanzu ta koma ƙasa ta yi tunda duk wanda ya bar wata ƙasa yi hijira zuwa wata ƙasa baya halatta ya zamna wannan ƙasar yanzu annabi ya haramta da shi da duk muhajiruna su koma makka su zamna ko da ta koma garin musulunci ko da kuma ta koma garin musulunci a rayuwarsu annabi bai rasu ba sai da aka yi fatahu makka aka bude ta annabi ya wakilta shugaba a makka annabi ya wakilta mai kiran sallah annabi ya sa musu makka ana zuwa hajji babu gunki duk an kare an fi suwa kowa bauta Allah yake amma shi bai yiwa ya dawo ka'ida ce duk wanda ya hijira ko shi ko sayidina abubakar ko umar ko usman ko dalha ko zubairu ko sa'ad ko abdurrahman ko duk wanda ya hijira ya koma to haramun ne ya dawo kai ko tafiya ma ta kama shi ta uzuri to ba zai zauna cikin gari ya yi kwana hudu ba da ya yi abin da kai tafiya yake saboda me saboda wannan gari ne na bashi saboda Allah to ku ji girma da ɗaukaka ta muhajiruna shine don sun baggare su saboda Allah don sun baggare su saboda Allah shekarar da suka baggare su har yanzu shine kalandar musulunci za a ce hijira na shekara 1443 me yasa hijira duk abubuwan da suka aiki lokacin musulunci saboda hijira a lokacin ne musulmi suka bar ƙasar su ƙasar da suke so amma saboda Allah za ka wannan ba ƙaimin sacrifice ba ne wannan wani babban abu ne da ya kamata har abada duniya ta ji har abada ya kasance cewa ana ambaton su da wannan don shi ake musu muhajiruna wanda suka hijira annabi da ya dawo madina yanzu da madina ta koma gare shi sai kasance yana son madina kuma so mai tsanani ya kasance kamar da cikin sayil bukhari idan ya yi tafiya ya dawo ana tafiya bisa raƙumai da ya ko madina sai ya ƙara sauri da abin hawa ne ya yi sauri ya ce ga madina can ya ce ma jabal uhud jabalun na wa nuhibbuhu wannan dutsen da aka yi mu na uhud dutse ne muna so ne yana son mu dutse ba magana yake ba dutse ba aiki yake ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dutse ne wanda yana son mu kuma muna son shi duk wannan me yake nuna ba yana nuna da annabi sallallahu alaihi wasallam ke son kasa ibnu hajar al-asqalani da ya kawo ga wannan sai ce wannan hadisin yana nuna falalan madina kuma yana nuna musulunci ya yadda shari'a ta yadda mutum ya so kasar da yake ciki zaune zaka duk sahabbai haka suka yi duk magabata haka suka yi duk wanda a gari sai kasance yana son wannan garin cikin 'ya'ya ne suke cikin iyaye ne cikin kakanni ne suke cikin hanyar neman abinci ne take annabi sassan ya tawa madina addu'a ya ce allah ka yi mata albarka ga mudunta allah ka yi mata albarka ga sa'inta allah ka yi mata albarka ga abincinta annabi sallallahu alaihi yana ta nuna so duk wannan yana nuna mana cewa lalle lalle son kasa yana daga cikin addini kuma daidai ne yaya za mu yi za mu yi mu nuna maka san mu so mu rika tuta ko mu sa tuta mai jikin tuta ko yan tashi national anthem mu tashi mu yi tsaye shi ne son ƙasa son ƙasa ya wuce wa'in abubuwan musulunci bai ban mu haka ba ya ce ku so kasan ku ya za mu yi a'a da Allah ya ce mu yi sallah ya za mu yi sallah sai ka gwada muna don haka cikin babban abin da ake na son ƙasa ne ka tabbata kai ba ka yi abin da zai kawo ci kasa kasa ba wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ka kawo banna a ƙasa bayan ka iske ta lafiya lau ko da aka haife ka ana zamne lafiya kai ya kasance kana cikin masu sponsor 'yan ta'adda kana cikin masu taimaka ma 'yan ta'adda shine Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kasan nan lafiya lau aka same ta to kai ya kasance kana cikin masu kawo banna wannan bannan ba dole sai tallafa ma 'yan ta'adda ba shine babba ba dole sai tallafa ma masu son zagon kasa ga kasa ba in an baka wani mukami a kasa ka ci dukiyar ƙasa ka kawo ifzadi ka kawo lalacewa saboda kai ne 'yan najeriya ba su samun wutar lantarki mai kyawo to ka yi ifzadi a ƙasa bayan ta gyaru saboda kai ne 'yan najeriya ba su da tituna masu kyawo kana cikin wa'anda da ku aka haɗa kai aka sace kuɗin ƙasa ka yi ba adal isla saboda kai ne 'yan najeriya ba su samun ilimi mai kyawo ka yi ifsadi adal isla shine wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yadda ku kawo ɓanna a bayan ƙasa bayan ku iske ta lafiya lau doka babban abin da za ka in kana son kasar ka ka gyara kanka ka tabbata cewa duk abin da za ka yi ba wanda zai kawo maka cikas ga kasar ba ne ƙasa maƙwabcinka shi shine abokin zamanka shine duk wanda aka baka masuliya ta yi duk wanda aka responsibility ne yana ka in ka cuta mai ka cuta ma ƙasa kuma in ka yi haka ka saba mafaɗa Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku ɓata ƙasa bayan ku isi ƙasa lafiya lau haka musulunci ya gaya muna hanya ta farko da za mu bi domin mu tabbatar da cewa mun nuna so ga ƙasanmu shine kowa ya yi abin da ya kamata ya yi. kakka yi fakin mota ka inda ba na ya kamata ka yi fakin ba kakka ɗauki abin da ba na ya kamata ka ɗauka ba wani ya yi tsammanin addinin mu shikenan a masallaci ne ba a masallaci ba ne wai me kuke fahimta wannan sallar da aka ce mu yi sahu kawai don mu sahu mu yi raka a hudu mu tashi mu tafi in haka ne fahimtar ka to ka samu matsala Ya haka ne fahimtar ka fahimtar ka tana da kuskure na umar radiyallahu anhu bayan annabi ya rasu aka zo aka taru a sakifatu bani sa'ida wa za a zaba bayan shi za ku ji mutane masu kwakwalwa da suka fahimci sallah kai ka fahimci sallah kawai a duka a tashi sai ya ce ga wanda sai na umar ya ce ga wanda annabi ya zaɓa mu ne shugabance mai limancin mu ga sallah shi ya kamata mu zaɓa ya yi limancin mu ga lamuran duniya watan sallan nan abubuwan nan Allah yana koya muna annabi yana koya muna ne da za mu yi duniya a musulunci an ce kada ka yi sahu na farko kafin na biyu kafin na farko ya shiga yanzu an zo masallacin nan sahu na farko bai cika ba ka aza sahu na biyu ka yi sallah kai babu sallar ka la salata limun faridin khalfas babu sallah ga duk wanda ya koma shi ɗaya bayan sahu ga sahu bai cika ba ya koma baya wannan me yake nuna maka wannan yana maka tsari ashe ashe in an ce babu sallar ka in kai kai dai eh, sahu to bai kamata kai fakin mota ka inda bai kamata kai fakin ba ya kamata ita ma ta shiga sahu komai ya tafi daidai hakan ne irin wannan ci gaban da ake gani akwai kasashen da babu mai yadda yayi wannan ci baya ne koma baya ne mu cikin kullun so biyar ana koya mana mu yi haka nan amma mun ki dokar wannan kamar sai na Umar yayi mu kai shi rayuwar mu ta duniya a sallar na aka ce kada ka taso sai liman ya taso kada ka koma ana so ma akwai shugabanci duk al'ummar da kanta haɗe yake to ba za ta watse ba ba za ta tarwatse ba to duk irin wa'annan darussan ya kamata mu yi ta doka a cikin ibadun nan da muke yi darussa ne Allah ke bamu na rayuwa yau da gobe yadda za mu tafiyar da rayuwa don haka abu na farko kada ka yadda ka kawo lalaci a cikin ƙasa kada ka yadda ka kawo fasadi a cikin ƙasa kai kanka abu na biyu da za ka nuna son ƙasa shine kai kokarin gyara lalaci daga kowa ya zo kai kokarin gyara lalaci duk wanda kaga zai kawo corruption a kasa corruption ya wuce abin da efcc ke nema corruption shine duk wata banna corruption ne shan giya corruption ne lalatan lamura corruption duk wani abu da yake ba daidai ba ka gyara haka Allah ya nuna mana masu son kasa cikin alkur'ani Allah ya fito mana wani dan kishin kasa yadda ya yi a kasar shi a cikin suratu yasin Allah ya ce wa ja'a min madina ce rajulun yas'a ala ya qaumi ittabi'ul mursalin da Allah ya aika manzo a wasu mutane ba su bi annabin ba sai shi wannan yana son ƙasa ce yana kishin ƙasa sai ga ƙasa ce za su halaka sai ya tashi ya ce ba zai yiwu ba don haka dole ƙasa in ga za ta lalace in jawo sai ya ce ya ƙaumi sai Allah ce waje min aksal madina ce rajulun daga mafi nisan wannan garin wani mutum ya zo daga maiduguri daga sokoto daga rivers daga lagos daga mafi nisa na gefen ƙasar ya zo yas a yana gudu yana so ya zo inda manyan yana so ya zo capital city yana so ya zo inda aka kome me yake so Allah ce yana gudu yas a yana gudu cikin ƙur'ani take cewa me yake cewa ya qaumi tabi'ul mursalin ya ku mutane na ku bi wa'annan manzannin da aka aiko muku ina ganin alheri yana nan tare da su kuskure ne a ce ba ku bi su ba malamai sun lissafa wannan a matsayin ɗan son ƙasa ɗan kishin ƙasa da Allah ya faɗi cikin Ƙur'ani ya ga ƙasa ce za ta lalace don abu na biyu na kishin ƙasa shine al'amru bil ma'arufi wan nahyi anil munkar in ka ga dama ka kira shi policy in ka ga dama ka kira shi biyar rule of law duk abin da zai kawo cewa wani zai lalata ƙasa ka tashi ka ce a ba daidai bane kai challenge din shi ka hana shi kai komai yanzu duk da bandit din nan da suke wayan abubuwa idan za a samu wasu mutane da za su tashi su kansu su kare kansu su nuna kaza to za a samu Allah kalla ragewa duk da yana nan a matsayin masuliya ta gwamnati kaga gwamnati ta yi ba kaza ba kai kana da yancin faɗa ma shugaban ƙasa kai kana da yancin faɗa ma minista kai kana da yancin faɗa ma director kai kana da yancin faɗa ma famsec kai kana da yancin yi ma principal magana a makaranta kai kana da duk abin da a karfinka ka tabbata cewa ka yi irin wannan mutumin da malamai suka ce suna ne abibu najjar wanda ya zo da kishin kasa tana cewa abin da aka yi ba daidai ba ne dole a gyara haka dole ne mu tashi mu kalubalanci masu bukatar lalata muna kasa saboda garagin siyasa dan fatin kare saboda dan garin ku ne saboda dan wajen ka duk bai baka dalilin cewa ga za a yi banna ka goya mata baya ba in ka yi haka ko ka yi national anthem so dubu ka wanke a allo ka sha ko ka yi laya da national anthem ka rataye a wuyanka ko ka sa tutar najeriya ita ce kafin din sallar duk abin da kai kai ba dan kishin kasa bane wannan abin da kai suna ne mayaudari kake yaudar al'ummar ka kake yi kuma haka muke gani ko waɗanda ba musulmi ba kasashen da suka ci gaba ci gaba da ci gaban kasa inda suke wannan yake nunawa abu na gaba wala Allah wanda zai tsaya akan shi game da abin da zanin kishin kasa shine yi ma kasa addu'a so nawa a sujudarka kake cewa Allah ya bamu zaman lafiya a kasan mu so nawa a sallarka kake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya sa tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka ko kuma kawai iyaka ka yi zagi kana tsammanin shi zai kawo tattalin arziki ya haɓaka baka yi wani haɓasa ba da ƙoƙarinka sannan ko addu'a ma baka yi ba a baka kyauta ba idan tattalin arzikin ƙasa bai da lafiya kai in baka da lafiya haka kake ko kullum Allah ya bani lafiya Allah ya sauwaƙe ko zo dibin ka wani Allah ya baka lafiya amin yi ma ƙasa addu'a yana cike haka masu son ƙasa da kishin ƙasa da Allah ya rawaito mana cikin Qur'ani masu son ƙasashen su addu'a suka wa ƙasashen su annabi Ibrahim alayhi salam ya ce rabbi ja'al hadha balada aminan ya Allah ka amintar da wannan gare ƙasa ta yake wa addu'a ƙasar da yake inda ya gina kaba ya Allah ka sa wannan garin ya kasance amintacce yana wa ƙasa addu'a yana wa garin addu'a don haka kai ma in kana kishin ƙasar ka so nawa kake wa ƙasar ka addu'a so nawa kake ganin abin da ba daidai ba so nawa kake yi ma shugabanni addu'a duk mutanen kirki tun daga farko har zuwa yanzu idan suka ga wani shugaba ya yi ba daidai ba keɓancewa suke su mai addu'a ba sa ba so suka yi a alhamdulillah ya tabar gaza ba dama ba dan fatin mu bane muna so kowa ya fahimci ni sun nake ma a ci gaba da wannan tabar gaza sunan ka dan wa kasa zagon kasa don shi ya zo daga mallamai magabata da yawansu. su cikin su akwai Ahmad bin Hanbal an wuce wannan akwai fubal bin iyab an wuce wannan suna cewa law alimtu anna li da'watan mustajabatan la ja'altuha li sultan da an ce mini kana da addu'a ɗaya a ansa roƙa a ansa zan ce Allah ya gyara shugaba ya ce in ni ni gyaru ni kaɗai zan gyaruwa in ya gyaru zai gyara mutane da yawa in ya gyaru mutane da yawa za su gyaruwa ta hannun shi don shi malamai da suka yi addu'a ko da suke Allah ya taimaki shugabanni ya aza su ga dubarar da ke amfani su ta amfani kasa wannan shine ainihin son kasa annabi sallallahu alaihi shi ma haka yake wa kasa ta addu'a madina Allah kai mata albarka ga mudunta Allah kai mata albarka ga sa'inta Allah kai mata albarka ga abincinta Allah kai mata albarka ga dabinonta yana ta mata addu'a yi ma ƙasa addu'a yana cikin abin da ke nuna cewa kana son ƙasa don ka mu kasance jajirtattu 'yan son ƙasa yana cikin abin da ke nuna son ƙasa kada ka goyi bayan ƙasar ka ko shugabanninku ga yin zalunci don bai baka inci ba don kana ɗan kishin ƙasa da ƙasar ka sunanta najeriya akwai wata ƙasa sunanta chad ko sunanta niger sai ƙasar ka ce za ta je ta kai musu hari sai ka ce a tun da ƙasar ka ce Allah ya bada sa'a ya kamata a kai hari a'a yana daga cikin son ƙasa ya kasance kayi adalci akwai hadisi a cikin sunan ibn majah da isnadi da bai inganta ba da isnadi da bai inganta ba cewa wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace shin yana cikin yana cikin asabiya kabilanci nuna ma ta kabilanci in so ƙasa ta sai ce a'a amma yana cikin kabilanci wanda aka hana ki goyi bayan ƙasar ki akan ƙasar wasu mutane in ba ta da gaskiya haka duk wannan musulunci na cewa akan gaskiya ne musulunci na cewa akan gaskiya ne addinin ka farko sannan ka so ƙasar ka amma addinin ka yana gaba don shi mutum yana iya hijira ya bar ƙasa ta zuwa wata ƙasa domin addini ne duk da wannan son addini da muka faɗi haka annabi ya bar ƙasar da addinin da son addinin ya bar ƙasa ya tashi ya koma wata ƙasa domin ya iya bauta ma Allah ko ƙasar ku ce ta aka haife ka shekara da shekaru kaka da uwaye da kakanne shekarar ka ɗari da hamsin cikin wannan ƙasar amma ba a bai yi sallah to yanzu muhimmancin sallah a gare ka ya fi muhimmancin ƙasa za ka sai ka tashi ka ce ƙasar nan tawa ce ina son ta amma na bakki zan je inda zan yi sallah domin son sallah son Allah son annabi ya fi mini son kasa don shi annabi sallallahu alaihi inda muhajiruna din suka tashi suka ce mun bar wannan ƙasar mun koma wata kasa da ya kamata mu zauna mai ibada sannan abu da ya kamata ka fahimta musulunci ba makasudi da yana magana kasa amma kana magana ƙasa lokacin annabi annabi ne da sahabbai ƙasa ce da ake shari'ar musulunci addinin musulunci yana so musulmi su zamna da waɗanda ba musulmi domin a yi musu da'awa ba kawai a zamna ba domin a sha shayi domin a ci abinci annabi sassan da ya ban makka har yau da nake muku magana daga makka zuwa madina ana iya yin wani gari akwai inda za ka bi daji ne kake tafiya da annabi yana so inda musulmi kaɗai za su wa da zai ce da ya taso da sahabbai ne suka yi imani mun bar makka ana bautar gunki madina da za su je akwai yahudawa akwai mushirikai sai ce ba za mu je cikin su ba bai mu zo gefe mu kafa kasan mu mu daban musulmi ɗaya ne amma sai annabi ya wuce ya fito inda mushrikai ya koma inda mushrikai da yahudawa da kuma wasu musulmi me bambancin inda ya baro da inda ya tafi inda ya baro ba a bari yayi sallah ba a bari ya bauta ma Allah inda zaina ana bari ya bauta ma Allah kawai shine bambanci don inda zan bauta ma Allah ina tare da wasu wayanda ba musulmi ba to zan zanna tare da Allah haka annabi yayi da ya zo Madina ya kira a riwaya wadda ta shahara har ibn abdulbar yake cewa shahararta ya wadatar daga neman isnadi ya zauna da mutane daga dukkan wa'annan kabilolin yahudawa ku kawo wakilinku banu quraiza ku kawo wakilinku banu nadir ku kawo wakilinku mu ma ga wakilinmu za a zamna a rubuta wata cata wadda za ta kare madina da mu musulmi da ku yahudawa mun yadda duk wanda ya tsallako ya yaƙi wannan garin za mu yaƙe shi duk wanda ya tsallako ya ce ya yaƙi wannan garin ba ce musu ya ba duk wanda ya lakwai ce zai yaƙi musulmi za a yaƙe shi a'a muna abu ɗaya yanzu ƙasa ɗaya muke duk wanda ya zo ce zai yaƙi ƙasar mu za mu yaƙe shi da mu da ku za mu haɗa kai mu yaƙe shi kada mu yadda ɗayan mu ya haɗa kai da wani domin a je a yaƙi domin a je a yaƙi wannan ƙasar kuma duk wayanda suka cika wannan alƙawalin annabi ya zauna da su lafiya a lokacin da suka cika wannan alƙawali don haka mu so ƙasar mu mu yi mata addu'a mu yaɗa da addini mu yaɗa a kiran mutane zuwa ga abin da yake shine na kwarai mu nisanci kiran su zuwa ga abin da ba na kirki ba mu ma mu nisanci aikata abin da ba na kirki ba muna roƙo Allah ya muna albarka Allah ya yi makasan mu albarka Allah ya tabbatar da addinin mu ya dawamar da mu akan shi kuma ya ba bashi rinjaye ya ba shi dokaka ya rabbal alamin thumma alamu anna Allah amarakum bi amin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها الذين آمنوا من إسه وجنه وقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Before that, I remember I was asked to summarize in English, even few minutes, inshallah. Our khutbah today, taking into account that today Nigeria, our khutbah was about patriotism and showing love to the nation. And we have already established in the khutbah that it's very Islamic for us to affiliate to, all, to other nations. Like this is affiliated to Nigeria, is Nigerian, the other one is Ghanaian, the other one is American. Because this was even during the lifetime of the Prophet ﷺ, there were a group of people that were called migrants and other were, were called Ansar. So the migrants were the people who were associated with their city, who were associated with Mecca because they migrated from Mecca, so they are now Muhajirun. And the Prophet ﷺ accepted this, this branding and this naming and he, he used it and the Quran also in numerous verses categorized the companions into Muhajirun and uh, also Al-Ansar. We also mentioned uh, many reasons and evidences from Quran and Hadith that it is legal, it is good, it is Islamic to love your nation. Sometimes in the Quran, Allah will link loving yourself with loving your nation. The, loving yourself is a natural human instinct. Also loving your nation is natural human instinct. It's something that you cannot be divided from. Allah says in Surah Al-Qasr, وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ amfusa أَنفُسَكُمْ أَوْ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ If we were to decree upon them that kill yourself or abandon your places of living, abandon your cities, only few of them will do that. Scholars said there is connection here between kill yourself and abandon your nation. When the Prophet ﷺ wanted to migrate from Mecca to Medina, and midway he missed Mecca and he wanted to go back. Then Allah revealed a verse إن الذي فرض عليك الكتاب لردوك لردوك إلى He who obligated the book for you, who, he who reveals the book to you, will definitely return you to your place of origin. So you are going to go to Mecca. Then the Prophet ﷺ felt relaxed and he continued with the, with the hijrah. We mentioned so many evidences in the Quran beyond this. The loving one's nation is part of what is legislated in Islam. Part of that is that when the Prophet ﷺ migrated to Medina, he loved Medina as well, and he prayed for Medina. And when he's coming back from journey, when he come closer to the hills and gets of Medina, he will hasten his camel so that he will get to Medina closer in a short period of time. Ibn Hajar in Fatihul Bari driving legislation from this says that this is a clear indication of the virtue of Medina and that one will love his nation is legislated in, in, is, and is allowed in Islam. In khutbah we said there are ways you can show patriotism. You can show patriotism in its literal sense, patriotism to your nation. Part of which is to make sure that you are on the right track. You are not doing anything to bring corruption in the nation. You are on the right path. You are you are, you are, you are discharging responsibility in the right way, in the right manner. When you are saddled with a particular responsibility, be it a class teacher, be it a, a, a politician, be it a businessman, you discharge that very responsibility to your fellow citizens in an honest way, in the way that you want them to transact with you. So if you do that, it shows that you are really patriotic also to try and, and, promote what is right and forbid what is wrong, what do you call policing, upholding to the rule of law, simply because Allah in the Quran in Surah Yasin mentioned a person who did that. He was very patriotic to his people. When he had his people rejecting the messenger, he came to the city running. His message to his people is that come and follow messengers, come and do the right things. Whenever, one come and do the right things. Whenever you see your nation going astray, doing something that is wrong, either leaders or followers, wealthy or poor people, whoever is doing right, try to who doing wrong, try to put him on the right track. And also part of loving one's nation is to pray for it. What last did you pray for your nation? What last did you pray for Nigeria? The way you pray for yourself when you are sick, the way you pray for your business, the way you pray for yourself when you are seeking for employment, you are supposed also to pray for the immediate community, immediate society you are living, and by extension, that is your nation. We pray the Almighty Allah to bless our nation, to bless us, and, and to bless our religion of Islam is already blessed. We pray the Almighty Allah to put our leaders on the right track. ثم أعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها الذين آمنوا من إنسه وجنه وقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته بور الميامين وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين يا رب العالمين اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في دولتنا نيجيريا يا رب العالمين اللهم اجعلها دولة مباركة يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا في هذه الدولة اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وبلدنا نيجيريا وشمال نيجيريا خاصة بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في كيده وجعل تدميره في تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم أيد إخواننا المستضعفين الذين هم في الخوف في ولايات كاسينا وزنفر ولاية سوكوتو يا رب العالمين وسائر ولايات شمال نيجيريا اللهم إنا ولا تعن علينا اللهم إزنا اللهم إزنا اللهم إنا على التمسك بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم